Allah sarki kalli cikakkiyar hira da matar marigayi Malam Aminu S. Bunu jarumin masana'antar Kannywood kamar yadda a yanzu haka matar ta sa ta shiga cikin wani hali sakamakon rashin Aminu S. Bunu. kamar yadda a ta bayyana cewa tsawon shekara sha biyar suke a tare kuma a sun haifi 'ya'ya hudu ɗaya ya mutu saura guda uku kamar yadda a ta bayyana wasu abubuwa a dangane da rayuwar mijin nata wato kwamar gayi aminu s gono kamar yadda a wannan hirar za ta yi matukar tashin ma da hankali da kuma jin tausayin matar marigayin wato kwam aminu s gono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 Allah sarki kalli wata hira da aka yi da matar marigayi Malam Aminu S. Bunu bayan rasuwar tasa kamar yadda an zaka mutuwar marigayi Aminu S. Bunu ta yi matakar tashin hankalin mutane matuka musamman 'yan masana'antar Kannywood da matarsa da mahaifiyarsa kamar yadda a yanzu matar tasa ta fito ta bayyana dukkan rayuwar da suka kwashe tsawon lokaci da marigayin da kuma irin abubuwan da yake yi a rayuwarsa kamar yadda a yanzu ta bayyana cewa ta yi babban rashi haka zalika ta ba wa 'yan kaniwood wata shawara wacce a yanzu haka ga cikakken bidiyon hirar ka kalla amma muna ƙara tuna maka idan har baka danna mana subscribing ba ka daure ka danna sannan ka danna ƙararra domin samun labaranmu da zarar mun ɗora mun gode ga cikakkiyar hirar ka saurara Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Na'am ah, za mu so mu je sunan malama. Suna na Rafi'atu Shehu. Na'am malama Rafi'a kamar yadda muka samu labari ke ce wa ɗakin shi marigayi Malam Aminu. Na'am to me zaki ce dangane da rayuwar ku ke da shi marigayi? Rayuwa ta mun zauna ni da shi lafiya tsawon shekara goma sha shida. muna zaune lafiya kalau kuma wani sabani a tsakani. to daga haɗuwarku da malam aminu zuwa yanzu a kamakon haifi yaya nawa yaya uku hudu kai zance yaya hudu mm. to kamar yanzu misali za ki ga wasu mutanen wanda suke cikin harkar fina-finai matansu suna nuna rashin amincewa ko su ci gaba da harkar da suke ko kuma wasu abubuwan to ke daga fara sana'ar malam aminu ta fim wani kalubale kika fuskanta ko kuma shi ya fuskanta dangane daga gare ki wallahi dai babu wani kalubale tunda duk wata sana'a da mutum zai yi ta rayuwa tunda neman halak ya fita dole sai an yi haƙuri an yi juriya saboda haka ni tunda na fahimci wannan babu wani kalubale ta gare ni gaskiya tunda na riga na fuskanci neman abin da za a rufa kai asiri aka to ba da damuwa da wannan to mai sauraro kamar yadda a yanzu haka ka saurari wannan cikakkiyar hirar na san cewa ka ji yadda matar marigayi aminu s bunu ta bayyana wasu abubuwa a dangane da rayuwar marigayi malam aminu s bunu da kuma yadda suka zauna zaman lafiya na tsawon shekarun da tun lokacin da ya aure ta kamar yadda yanzu haka mafiya akasarin mutane da yawa suna shaidarsa kan cewa mutumin kirki ne haka zalika ba iya matarsa ce ta shaide shi ba kan cewa mutumin kirki ne abokanan sa na masana'antar Kannywood su ma suna shaidarsa a kan cewa mutumin kirki ne. Haka zalika yana zama da mutane lafiya a cikin masana'antar da kuma wajen masana'antar. Kamar yadda a yanzu haka muna fatan Allah ya ji kansa kuma Allah ya sa aljanna ce makomarsa domin a yanzu haka ana mai kyakkyawan zato akan mutuwar da ya yi. To a yanzu haka mai sauraro za mu iya cewa an daɗe ba a yi mutuwar da ta girgiza masana'antar kanilut ba kamar mutuwar jarumi ko kuma mu ce wannan darakatan watakon Malam Aminu S. Bunu kamar yadda a yanzu haka mutuwarsa ta yi matuƙar tashin hankalin mutane matuƙa. Haka zalika duk wani wanda ya kasance ɗan masana'antar ya girgiza da jin labarin mutuwar tasa duba da irin mutuwar da ya ta farar ɗaya babu wata cuta ko kuma ya kwanta rashin lafiya kamar yadda a yanzu haka mutane da yawa suna fatan Allah ya ji kansa kuma Allah ya sa aljanna ce makomarsa duba da irin shaidar da ya samu a gurin abokanan zaman sa hakan ne sa ake mai kyakkyawan zato har yanzu tun bayan mutuwar tasa ba a samu wani wanda ya fito ya faɗi aibinsa ba ko kuma ya faɗi wani abu mummuna a kansa muna fatan Allah ya ji kansa kuma Allah ya sa aljanna ce makomarsa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 mun gode